ta buga kusa a gidan mutum a ta buga kusa a gidan mutum eh ya bagaja na'am eh. ina shigo gida yaya mu ɗaki mana jawo kawo shi dai ina tafi ina magana magashi alƙawari ne ne maki nake son yau dai in Allah da in cika maki to eh, wannan gidan takardun shi zan zo maki shi kawai na ba maki kyauta shi kenan alhamdulillah shi ne yasa na je gidan sai tuna alƙawarin ke mutum ne ke yi ne ruwan amana sai na tuka kayan na zubi kamar da gaske da koyon da na ina sa garan cewa wani ciniki ne in ta kawo ki gan da wuri in ba ta kama ba sai gobe haka ka ki haka ta ki eh, na Allah da ce din wallahi nace sai da ga ya miki da ciniki gidan ne ba da mu shiga ciki gidan ba da ta ma zo ku da sabba kyauta na faɗa maka ɗakin zaki babu muka a ciki ni zama mu anan mu sha iska Thank you. me zai maki ne ne to ba ji ba kai duk abin da nake miki zuwa an jima sai mu eh, tsakani da Allah ko na tsoho ne ba sai dai duk abin da oh, oh, oh, oh! Da ba duniya ta gama shi. billahi da tsine maka kai na tsine maka tsaya ba za a kisa a cikin gidan nan ba abin da ya kaka shi ya kawo shi abin da ya kawo shi ya kawo shi ke zama su ya ta aikin nan zai kai mata aikin ta gida kaje ka faɗa ka gaya mata wani magana da gidan da ɗan kin san damu kin san damu na samu a jini daga yanzu ba zan barna ka sai kin fita ka daga cikin gidan nan? Au, ba to ijam. To ijam. Kaga bari ka ji in gaya maka. Duk da wannan gidan ya zama naka, ko yanzu ka mutu ina da gado a cikin gidan nan ba wanda ya isa ya fitar da ni. Duk da kama da kake yanzu ta a cikin gidan. zage za ka yi ka ce ki abin ga lissahi nan babu ko daya wannan babu ko ku bangaren wurin indomi ko ma wajen na san kurin tun na san daga baya dai tak babu da su ban fita ne ba kira wa ake karba a nan nake aikuwa a cikin abin wani abu to banza ka ta gayyara ni ka kashe duk abin da ke ciki shi yasa ake zagi a ce mutanen banza kuna ɗauko bare kuna sa su a cikin kanti to na kan da kasa ne ma ke gurgunta ka to ka iya ba sai ka samu wanda zai taimaka maka ba ta da dukiya wanda bai sani bai ta zagin mutum yana cewa kisa nashi zaɓin da ke so da kai ko Allah da ka tafi ya isa haka wallahi Allah aka matsa ma aka matsa ma ya san yaron araba gado ni a banna araba gado a baka naka a baka naka gado ka ka je gidan daga gida kake gidan ne ka je ci abinci ko ana ta abinci dawa ba cewa ne insha Allah na maka alƙawarin wannan abun da ya faru ba zai ƙara faruwa da wani kuma insha Allah na mu alƙawarin suna na ba za ka ƙara jiya irin wannan gurbin balle a ce maka da shi ne sa ne tunanin mun zo same ka sai mu yi wani nemi yafiyar ka da ka yafe ka yafe faɗa maka magana guda biyu na farko wannan abin da kake a cikin ka tashi da shi ni na ya bin ka da haka magana ta biyu da zan gaya maka kana cewa ba zan ƙara ganin ka ba gyara magana ka ba dai ba ƙara ganin ka ba sai dai ka ce ba zan ƙara cin ka ba shi ma wanda zan saurara zai ba labarin bari ƙarya yake zo da na ba ta haɗa wata yan ko da kafan nan na wani shekarun nan na wani shi na shi da sha'anin bari kafan su yanke ai ko dai kai ka samu rayuwa mai nagarta mai kyau ya ba wuri ga shi mun tashin hankali Kun ga wani abu wanda ba na fatan duk wani musulmin duniya wannan ya samu da kuma cikin daren nan in Allah ya yarda zan kawo maka kuɗi tsarakan ƙara kuɗin shago a bude kanti ai ta ciki ai ta ciki Allah shi ma albarka ta wanda ta dace a maka aure laki ai malam wata da an ka dugun zuma sai na fahimci cewa abin da aka yi gaba ɗaya za an cuɗa abu an cuɗa abu akwai gidaje na da gidan da karuwan nan ke ciki da wannan da nan dan ojo yake ko ojo kowa yi da yake sai da giyan nan a ciki wani ni gidan gaba daya ba ma wani abu da kure su duk gaba daya gidan na ba ku wannan babban gidan ai makaranta da shi makaranta da shi shi kuma wannan ɗaya gidan bugewa ni zan dauki nauyin bugewa a sa haraban gini ya zama masallaci

yani muna buƙatar dukkan lokacin da mutum zai yi abu mutum ya yi shi don Allah cikin hayyacinsa da kwanciyar hankali. Malam hankali ya tashi da cire kai cikin dare. Kuma da hankali. Naga gidan naga komai a tsaye daga komai gashi nan na riga na kuma na ba annabi sallallahu alaihi wa sallam. Su waye kuma daga in ka ce ka ba annabi abinka wa ake ba. To kuma shi yasa aka kira ka. Na'am. Ah? Alhamdulillah. Ni ba na san ba abin nan ya daɗe ba. In kaga kukuda da shi a nan. zan aika can wurin mutanen yakila in ba su su sayar sai su kai kudin garin su su su kila to yani duk abin da aka yi dai shi labo dai baya wuce mai shi alhamdulillah alhaji mun gode Allah ya bada lada Allah ya kai mizani kuma yanzu mu abin da ya rage mu kwamitin malamai za mu kai ka kotu a ba laifi bane ba cin mutunci bane ko cin zarafi kotu ta sake mana shaida cewar ka ba mu wannan abu halak balak dan annabi kuma za a gina al'ummar annabi su amfana saboda ya kada wani ma ya zo ya ce wannan filinsa ne ko kuma in Allah ya sa mu ta mu ta kasance ko wani daga cikin ƴaƴanka ko dangin ka wani ta so zai ce wannan wurin alaji ba wannan magana ai ni kadai ne dan sadiya kuma hajiya ma ta riga ta san da wannan magana don haka Allah ya ba wani abu zai sake ba to masha Allah haka annabi ya ce ya ce idan kuka yi yarjejeniya a tsakaninku eh. ciniki ko wata yarjejeniya ta kasuwanci tsakaninku ko kyauta to ku yi rubutu wannan zance ya daɗi kwanye da kuma amma zancen da ya fi kowane zance daɗi a duniya shi da wanda aka wani ina ina kike ina kike nani Shigo, fito yanzu mm. abin da ya faru yanzu hankali ya kwanta to santin shekarun da ke ga miki wannan magana mm. to malam ya zo to na yi magana ga shi yana tsaye da sauransu na duka musu wanda gidan kilaka alhamdulillah bayan wannan ɗaya gidan wancan ƙaramin kuma eh. na ce a rushe za a yi masallaci kuma ni zan sa haramun masallaci masha Allah eh. Allah na gode eh, maka Allah na gode maka na'am dan Allah dan annabi so ke ki taimaka ki yafe mu duk wani abu da kika san a'a na yafe maka Allah ya yafe ka yanzu da kin ga tun lokacin da muka yi aure da ke wallahi tun da yau kwana biyu da suka zo suka wuce da neman mafarkin da sashi na rantsi da nake kan rike kan da wani tauraruwa na da kai ne ta ce ta yafe maka eh, eh. wallahi eh. duniyar ganin wata mace kamar yadda ke da nake ga ki da kirkiri a rubu shi rawa irin da daɗin da <laughs> na kuɗi da aka wani biyan bashi da eh na biyan bashi eh an kawo wani dubu goma eh a ce wurin ki eh. dude eh. kai masha Allah Allah na gode maka Allah na gode maka eh na daina cin abinci kuma a waje alhamdulillah Allah alhamdulillah Allah na gode maka a'a mahakurci mawadaci a'a ai masha Allah